Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 21, 25 da kuma 16. Masu sauran mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da lol da kuma niyya. Haka kuma ana iya samun alfa rediyo na kuma sun da ke kasar Ghana. su go masu na'uran kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu saurare assalamu alaikum kamar da haka mu da saduwa da ku yau lahadi 23 ga watan satumba na shekarar 2018 Ladan Ibrahim a ne daga nan birnin Washington DC tare da Nazir Ahmed Hausawa da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan ɗauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa naziru a ba mu kanun labarai. tun mataimakan firayim minister birtaniya theresa may sun fara shirye-shiryen kuta kwana na kamfe din zaɓe wanda za a yi a watan nuwamba domin ta tsira da aikinta da kuma shirin fitar birtaniya daga tarayyar turai. a wani sabon lamari kuma amurka ta tabbatar da filin jirgin sama na nairobi yana da cikakken tsaro da za a fara safarar jiragen sama kai tsaye tsakanin amurka da kenya sai wani hari da harin harin jirgin sama da sojojin amurka suka kai akan 'yan kungiyar al-shabab to da kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji yadda zaben jihar oshun ta kaya bisa dokar hukumar zaɓe ba a bayyana sakamako har sai an samar da damar da ta bada wa mutanen da ba su yi zaɓe ba damar sun kada kura haka ma a can kasar kamaru yan adawa ne suka gaza cin matsaya a kan zaben da za a yi a watan gobe I speak with Akere Muna, I speak with uh, Oshi Joshua, I speak with Cabral Libi. That means we are still working on it. ya ce na yi magana da farfesa morris kamto na yi magana da akere muna na yi da olisa joshua hawa kuma na yi da cabral libi wannan ya nuna cewa har yanzu muna nan kan batu guda kenan to haka kuma za mu kawo muku shirin idan kwaya ta narke tare da hafsat muhammad amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Masauraro Assalamu alaikum. Rahotanni daga kafafen yada labarai na cewa matar da ke zargin mai neman zama alkali a kotun kolin Amurka Brett Kavanaugh da makurita ta yarda ta ba da bayani a gaban kwamitin shari'a na 'yan majalisar dattijai a mako mai zuwa. lauyoyin christine blasey ford sun aika da sakon imel a jiya asabar da cewar ford ta amsa gayyatar kwamitin inda suka kara da cewa duk da cewa da yawa daga cikin abubuwan da aka shirya a cikin imel din ba su yi daidai da ka'idojin da kwamitin suka yi alkawarin yin adalci ba binciken san rai akan zarginta kuma muna takaicin kwarmatawa gami da barazana da ta biyo bayan hanyar gudanar da zaman muna fatan za mu cimma matsaya baki ɗaya. Ford da lauyoyinta sun buƙaci a takaita baiwa 'yan jaridu damar shiga ɗakin da za a yi zaman kuma Kavanaugh ba zai kasance a wurin ba. Babu masaniyar ko mutum ya amince da waɗannan ƙa'idoji. kwamitin 'yan majalisar dattijan ta baiwa ford dai zuwa karfe goma na daren juma'ar da ta gabata ne don ta tsaida magana amma lauyoyinta suka nemi a ƙara musu kwana guda 'yan mintuna kafin wa'adin na ranar juma'a ya cika. Chrisley ya sanar da kokarin ya sanar da ƙarin lokacin ne a Twitter da harshen mai ban haƙuri ga Kavanaugh. Inda ya ce mai shari'a Kavanaugh na ƙara wa Dr. Ford lokaci in tana son ta ci gaba da magana akan bayanan da ta yi. A satin da ya gabata na zama a gaban kwamitin idan ta tsayar da magana to za mu zauna mu saurare ta ina fatan ka gane ba haka nake ayyuka na na ban kwan gaba kwan baya ba. Ma'aikatar tsaron cikin gida ta Amurka ta ba da sanarwar shirinta na bukatar duba waɗanda ke son zama a Amurka ba za su dogara da tallafin gwamnati ba, wanda ya haɗa da tallafin kayan abinci da magunguna ko kuma na muhalli. Ma'aikatar ta bayyana bukatar a fili a daren Asabar a wani bayani a shafin yanar gizo. Sakatariyar tsaron cikin gidan Kristin Nelson ta ce hukumar na bukatar jin ra'ayin jama'a akan sabuwar dokar a kokarinta na yin komai a bayyane. ta ce wannan sabuwar doka za a kafa ta ne ta hanyar 'yan majalisa su saka hannu a kanta da niyyar tallata baki su iya rike kansu don kare dukiyar amurkawa da tabbatar da ba za su zamar wa kudaden amurka kaya ba ma'aikatar za ta duba waɗanda ke karɓar tallafin na yanzu da kuma na baya wanda da shi ne za a yi amfani wajen gane ko baƙin za su buƙaci tallafi. 'Yan bindiga sun buɗe wuta a yayin da ake gudanar da faratin sojoji a kudu maso yammacin Iran inda kimanin mutane 25 suka mutu wasu 60 suka jikata a jiya Asabar a rahoton da kafar yada labaran kasar ta bayar. Jami'ai sun ce an kashe 'yan bindigar guda biyu amma wasu jami'an daban sun ce an kame wasu biyu da ke da alaka da harin. Ƙungiyar IS da kuma wata ƙungiya da ke kiran kanta ƙungiyar neman 'yancin larabawa ta Ahvaz duka sun ce suke da alhakin kai wannan hari na ranar asabar a Ahabas da ke shiyar Khuzestan. Tashar talabijin ta kasar ta ce maharan sun kai harin ne akan wani daɓe da jami'an Iran suka taru a kai suna kallon faretin shekara da ake yi don tunawa da ranar da aka kaddamar da yakin jamhuriyar musulunci na shekarar 1980 zuwa 1988 akan Iraki. An kuma gabatar da irin wannan faretin a faɗin ƙasar. da yawa a cikin waɗanda suka mutu an ce mambobin dakarun musamman ne na iran elite revolutionary guards wani rahoton kuma ya ce akwai ɗan jarida guda da ya mutu kafar dillancin labarai ta Reuters ta rawaito kafar yada labaran Iran na cewa gwamnatin Iran ta yi sammacin tawagar kasashen Netherlands na Denmark da kuma na birtaniya a jiya Asabar inda take zargin su da baiwa kungiyoyin da ke adawa da Iran mafaka a kasashen su. Babban jagoran addinin Islama na kasar Iran Ayatollah Ali Khamenei ya ce harin na ranar asabar na da alaƙa da amurka da magoya bayanta a yankin kuma ya umarci jami'an tsaron ƙasar da su gaggauta gabatar da waɗanda ke da hannu a ciki a gaban shari'a labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc Mataimakan Firaministan Birtaniya Theresa May sun fara shirye-shiryen kota kwana na kamfe ɗin zaɓe wanda za a yi a watan Nuwamba domin ta tsira da aikinta da kuma shirin fitar Birtaniya daga tarayyar Turai. A wani rahoto da jaridar Sunday Times ta rawaito. Jaridar ta ce manyan mambobi biyu na siyasa da ke ofishin Firaministar a Downing Street sun ƙaddamar da shirin atisayen kamfe ɗin zaɓen. domin samun nasarar goyon bayan al'umma a sabon shirin bayan an caccaki shirin da ta miƙa na fita birtaniya daga tarayyar turai a taron kolin da aka yi a salzburg a makon da ya gabata ya zuwa yanzu dai ofishin na firaministan bai ce komai dangane da wannan rahoto ba. a wani lamari da da yawan 'yan afirka ta gaba suka kalla a matsayin kafa tarihi a wannan watan amurka ta tabbatar da filin jirgin sama na nairobi yana da cikakken tsaron da za a fara safarar jiragen sama kai tsaye tsakanin amurka da kenya domin 'yan kasuwa da 'yan amurka masu yawan bude ido da kuma 'yan afirka ta gabas da ke a kasashen duniya sabon layin jirgin na da alamar kara danƙon zumunta gami da ƙarfafa tattalin arziki a yayin da yake ba da shaidar tabbatarwa ga jami'an ma'aikatar jiragen saman na kenya jakadan amurka a kenya ambassador robert kodak ya ce sabon jirgin kirar boeing 787 dreamliner yana nuni ne ga karuwar tattalin arziki gami da karfafa abota tsakanin kenya da amurka sakamakon wannan jirgi zai zama na farko da zai tashi kai tsaye daga kenya zuwa birnin new york Shuka shugaban hukumar jiragen sama na Kenya Michael Joseph cewa yi wannan wata alama ce ta kimar mu za ta dawo wacce muka daɗe muna fata. Tuna dai fasinjoji sun fara sayan tikitin hawa wannan jirgi da zai fara aiki a ƙarshen watan oktoba sojojin amurka sun ce sun kai wani harin jirgin sama a matsayin kare kai da ya yi sanadiyar mutuwar 'yan kungiyar ta'adda ta al-shabab bayan wani hari da aka shirin kaiwa akan dakaran na amurka da na kasar a kudancin somaliya kwamandan dakarun amurka afirka ya faɗa a wani rubutaccen bayani cewa An kai wannan hari ne a matsayin kare kai a ranar Juma'a kilomita hamsin a arewa maso yammacin birnin gabar teku na Kismayo. Jawabin ya ce sojojin Somaliya sun kashe biyu daga cikin 'yan ta'addar na Al-Shabab ne da ƙananan bindigogi a yayin kai harin. mai magana da yawun dakarun na amurka a afirka ya ce babu wani soja na amurka ko na kawayenta da ya ji rauni haka kuma an kai harin ne a yayin da aka ga 'yan ta'addan na shirye-shiryen kwanton bauna a yayin da sojojin amurka da na somaliya ke sintiri amurka ta kaddamar da ire-iren waɗannan hare-hare har guda ashirin a wannan shekarar akan abokanan na alka'ida wato al-shabab ƙungiyar da ta kasance mafi haɗari a ƙungiyoyin 'yan ta'adda da ke a kudancin saharar afirka Nazir Ahmed Hausawa kenan aka saurara da cikakkun labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To bari mu buɗe taskar rahotannin namu da rahoton zaben jihar Oshun wanda aka ce ba a cimma matsaya ba a kansa. Ga dai Hassan Umar Tambol da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. A halin yanzu dai an kammala zaben gwamnan jihar Osun inda hukumar zaben Najeriya ta ce babu wanda ya zama zakara. Alhaji Aliyu Bello shine mai magana da yawon hukumar zabe ta Najeriya. Sakamakon zaɓe ya nuna cewar jam'iyyu biyu da ke kan gaba suna kan kan kan yadda jam'iyyar APC ta samu ƙuri'a dubu ɗari biyu da hamsin da hudu da ɗari uku da arba'in da biyar. Jam'iyyar PDP ta samu dubu ɗari biyu da hamsin da hudu da ɗari shida da casa'in da takwas. Wanda idan kai la'akari bambancin da ke tsakanin jam'iyya ta kan gaba da wacce ke bi mata ƙuri'a ɗari uku ne da hamsin da uku to amma in an duba a cikin zaben akwai adadin ƙuri'u da suka shafi rumfuna daban-daban a fashin jihar wanda in kai adadin shi ya kai ƙuri'a dubu uku da ɗari hudu da casa'in da takwas kuma bisa dokar hukumar zaɓe ba a bayyana sakamako har sai in an samar da damar da ta ba da wa mutanen da ba su yi zaɓe ba damar sun kada ƙuri'a su don haka sakamakon da yanzu ya fito daga hukumar zaɓe ya yi nuni da cewa a wannan zaɓe kusan ya fada cikin abin da ake kira inconclusive wato ba kai ga kammala shi ba har hmm. sai a nan gaba idan hukumar ba zai sai da ranar da sauran rumfuna da ba su samu damar jefa ƙuri'a ba hmm. yadda wannan adadi na mutum dubu uku da ɗari hudu da casa'in da takwas suka jefa ƙuri'a to wannan a tsakanin ne za a samu abin da za a yafa ma kowace jam'iyya da suke kan da take kusan na ɗaya da na waye nasara wato a hali yanzu babu wanda ya ci zaben gwamnan jihar Osun tsakanin jam'iyyar APC da PDP kenan eh wannan zance aka yake a hali yanzu ba jam'iyyar da ta samu nasarar lashe wannan uh, takara da aka yi yanzu a mukamin gwamna a jihar Osun to sai zuwa wani lokaci ne za ku za ku sake yin wani zabe wanda zai fidda zakara a wannan zaben gwamnan jihar Osun to nan ba da da ba kowa za ta bada sanarwar ranar da za ta yi wannan zaben cike gurbi a uh, zaben da zai bada dama a rumfunan da ba su samu damar jefa kuri'a din ba su ma su jefa da zaran sun jefa ba an samu sakamako da wurinsu abinda kuma zaɓe za ta yi shine za ta dora akan sakamakon baya saboda ta bayyana wanda ya nasara. To ko yaya jama'a suka ji a game da wannan zaɓe? Jafaru Wanzan Tura'aya. Jafaru zan kai kana jihar Osun ne ko? Kana jihar Osun. Eh. Ya kuka ji da wannan sakamakon zaɓe? To hankali ya ɗauki abin yi kai ya ɗau zafi yanzu ga baki ɗaya ainihin ma yanzu tsaruhe tsaruhe sakamakon zaben. To ai an ce ba wanda ya ci zaben gwamna har yanzu ta mai babu wanda ya lashe zaben. Shi ne ce manzo hankalin cewa manza ta tana sosai an ɗauki matakan tsaro sosai da sosai. Shi ne cewa ba wanda ya lashe zaɓe yanzu shi ne haka ce an dakatar da eh, maganar sakamakon zaben sai nan gaba. To ya kuwa ga wannan mataki da INEC ta ɗauka? To wannan mataki ta ɗauka tun da abu ne na zama lafiya ya yi daidai amma gaskiya zaɓe an yi zaɓe gaskiya zaɓe ne gaskiya da gaskiya ba ma kuɗi. Sunana Alhaji Bala Abdulkadir Jada. Ni ɗan jam'iyyar ne. To ya kaga wannan sakamakon zaɓe na na gwamnan jihar Osun. Wallahi sakamako ya yi kyau. Saboda mi? Saboda sun ba abin da APC ta ci sun ba sun ba abin da PDP ta ci. To amma maganar da ni da waton shi kakakin hukumar zaɓe ta Najeriya ya ce har yanzu babu wanda ya zama zakara. Wannan sai niyya wani makirci da za a yi wa fihidi a ƙasar. Sai dai Alhaji Aliyu Bello ya ce ranar Alhamis mai zuwa za a sake yin zaɓe domin tabbatar da wanda ya lashe zaɓen gwamnan. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To har yanzu dai a kan maganan siyasa amma wannan karan a jamhuriyar Kamaru inda 'yan adawa suka gaza cimma matsaya domin su haɗe wuri guda domin kalubalantar shugaba mai ciwa to Paul Biya. Edun Moikin da zeka ya aiko mana rahoto daga sashen turanci wanda na fasara kuma gashi zan gabatar. yanzu haka dai an fara kamfen ɗin zaben shugaban ƙasa a ƙasar kamaru na zaben da za a yi a ranar bakwai ga watan gobe idan allah ya kai mu to sai dai yan adawa sun gaza cimma matsaya na mara wa mutum guda baya domin ya kalubalanci shugaba mai ci yanzu wanda yake kan karagar mulki tun a shekarar biyu a cikin rahoton da wakilin wannan gidan rediyon mai aiko da rahotanni a sashen turanci edwin mokikin da zai ka ya aiko ya nemi jin dalilin da ya sa yan adawar suka gaza cimma matsaya dubban mutane kenan suka yi gangami a manyan titunan birnin garwa da ke arewacin kamaru domin nuna goyon bayan su ga shugaba paul biya yayin da aka fara kamfen kasa rika na zaben shugaban kasa da za a gudanar ranar bakwai ga watan gobe idan mai duka ya kai mu waɗannan masu zanga-zangan dai 'yan jam'iyyar cameroon people democratic movement ne mai mulkin ƙasar sai kuma wasu jami'u har su ashirin waɗanda a cikin watan yuli suka yi mubaya ga shugaba paul biya kuma suka umarci magoya bayan su da su jefa kuri'ansu idan lokacin zaɓe ya zo ga shugaba mai ci ɗaya daga cikin waɗannan jami'un ku sun haɗa da national salvation front party of cameroon wadda ministan sadarwa na ƙasar isa ciroma ke wa shugabanci ciroma ya faɗa cewa paul biya shi kaɗai ne shugaban da ke kare martaban 'yan ƙasar domin ko ga abin da yake cewa a cikin harshen faransanci Pourquoi aujourd'hui on s'attaque au président Bia au quotidien Simplement parce que les richesses prodigieuses que recèle notre nation demeurent intactes. Et il dit aussi longtemps que je serai vivant. yace kullum suna sukan lamirin shugaba paul biya musamman ma manufofinsa domin kawai yana kare martabar kasar daga 'yan neman a sha romo na 'yan kasar waje ministan ya ce har kullum zai ci gaba da marawa shugaba paul biya baya muddin da yana da rai kuma yana ci gaba da kare martaban kasan kamaru da arzikinta domin amfanin albarkatun da Allah ya bata saboda rayuwar zuwa 'yan kasar ma zuwa nan gaba. Shi dai Isa Ciroma ya taɓa kwashe shekaru shida gidan yari lokacin da aka kama shi a ranar 16 ga watan Afrilun shekarar 1984 domin zargin yana da hannu cikin yunkurin juyin mulkin kifar da gwamnatin na Paul Biya to sai dai a shekarar 1990 an sako shi. kuma fitowar isa gidan yari ke da wuya sai ya shiga kamfe na sukan gwamnatin paul din ana cikin haka ne kwaram sai shugaba paul biya ya nada isa ministan sufuri a shekarar tara da da casa'in biyu. abinda masu kula da harkokin siyasan kasan suka bayyana da yunkurin raba kawunan 'yan adawa kuma tun daga wannan lokaci ne karfin yan adawa ya ragu abinda bai sake tasiri ba kawo yanzu yanzu haka dai yan takara takwas ne za su kara da shugaban duk da yake dai an fara kamfe ba a kama hannun yaro dan takarar shugaban kasa a ƙarƙashin jam'iyyar purs sage matomba ya ce yana da yakinin 'yan adawa za su yadda da ɗan takara guda ya shige musu gaba domin ganin sun kalubalanci shugaba paul biya domin ko ga abin da ke cewa a cikin harshen turanci I speak with uh, Professor Maurice Kamto, I speak with Akere Muna, I speak with uh, Oshi Joshua, I speak with Cabral Libi. That means we are still working on it. ya ce na yi magana da farfesa morris kamto na yi magana da akere muna na yi da olisa joshua hawa kuma na yi da cabral libi wannan ya nuna cewa har yanzu muna nan kan batu guda kenan sai dai morris kamto na jam'iyyar cameroon renaissance party ya ce shi sam ba zai yadda ya bar wa wani wannan damar takara ya ce don me zan baiwa wani neman takara kuma in koma bayansa sam hakan ba za ta yiwu ba domin ko ina shugabantar jam'iyya ce ɗungurungun. ba wai ni kadai nake ba yan takara 28 ne dai suka gabatar da takardun shiga wannan zaben na shugaban kasa a kamaru wanda za a gudanar ranar bakwai ga watan oktoba sai dai hukumar zaben kasar mai suna elekam ta amince ne da 'yan takara tara ciki ko har shugaba mai ci yanzu wato paul biya yanzu haka dai shugabannin jami'a suna ganin laifin junansu na rashin cin matsaya akan mutum guda da zai wakilce su shi ko daya daga cikin 'yan takaran wato joshua osi ya ce yana tuhumar cikin 'yan takaran akwai waɗanda shugaban ke ɗaukar ɗawaniyar wannan takararsu. abin da ya sa suka dage sai sun lalata tsarin 'yan adawa shi dai shugaba paul biya dan shekaru 85 tun a shekarar 1982 yake mulkin kasar wanda kuma idan ya nasara a wannan zaben zai kai shi har shekarar 2025 kenan zai sake wasu shekaru bakwai ma zuwa idan allah ya nuna mana. yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC mu yanzu agogo ce karfe 11 na safe da minti 18 ga kuma shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanku da kasancewa da mu a shirin idan kwaya ta narkefa inda za ku ji mu dauke da batutuwan da suka shafi sha ko ta'ammali da miyagun kwayoyi da kuma illolinsu sunana Hafsat Maina Muhammad ku biyo mu. A cikin shirin za ku ci gaban hirar da wakilin muzaraddin Sani ya fara yi da Malam Salisu wanda aka fi sani da Malam Niga kan yadda yake aikin taimakawa matasan da suka samu kansu a cikin ibtila'in shaye-shaye ga ci gaban hirar da suka yi. sai ga hankalin ku kwance kuma a natse sabanin irin wasu za ga in suna irin wannan aikin taimako za ka ma suna fargaba ko tsoro na ga kai a yanzu yadda nake zaune da kai haka yadda ban san ka ba yau na zo na ganka na dauka zo in ga wani wanda sai kila na ji tsoron shi eh. to ya me wannan sirri a karauka eh, to da ka labe bayan magana duk abin da ka san na wahala sai Allah ya sare mashi eh, wallahi shine sirri kuma babban sirrin mu iyayenmu biye muke da su sau da kawa shine makulli da Allah ya bamu Allah shi sa gaskiya wallahi ban taba shaka dani ba duk kana ban taba zuwa kowa gidan wani ba nace ce yau ka san ko yanzu ba rasa mutum san ba rasa mutum sama da ɗari uku in sun ci abinci Allah ke basu ta hanya eh, in sun sha ruwa Allah ke basu ta hanya tunda wa'annan bayan Allah ba ciki ba ayana sama da mutum ɗari uku da na gaya ma ba ɗana ayan jama'a ne wanda muke ta kokari Allah ya shirya su to kuma alhamdulillah ko shi wannan da kake gani kusa da ni kusan ya sabka ya jiyo har da shi wannan na kusa da ni wanda ka gani an kamun da Kano na ya shiga university har da alkur'ani yake kuma ina ganin da za ku fito gida na kun ga wasu nan suna tare da suna ta karatu na tare da to daga alhamdulillah malam wani bangare da bamu taba ba shine bangaren mata wanda a tsankankanin matan nan musamman matasa su ma shaye-shayen nan da ya ta'azzara ko kuna da irin waɗannan mata da ake kawo ku a wannan guri ni ne mace shidda aure ko kwanan nan akwai wata da aka mun daga Jos ina da yaro din nan unguwa sun sani nan ko gidana na daura auren shine ma na karshe da ban ƙara ba shi dan maraɗi ne ita kuma daga Jos aka kamun ita ta suka kamun ita gida na nake mata yan kawo tare da iyalina nake nan muke akwai wajen inda na ibo wa mata ƴaƴana mata inda suke fito in suka zo tare nake zaune da su eh, ta koya mata karatu da ladubba dai da yanda za abubuwa dai da dama da ni da iyalai na haka za mu ta kokarin tarbiyyatar da su to kuma alhamdulillah har yanzu yaran da mazajen su sun dauke ni uba eh, waɗannan mata din hmm. iyayen su kamar in ce dai da alamu ila ko sun sarauka maka da su ne ka bada su eh ka san yarinya duniya tana nan tana shaye-shaye yanzu ta bari za mu aike ta za ta zo waje ita kadai mu tura ta ta je ta yo kaza tare da 'ya'yanmu a yi kaza duk ta bar tunanin ko a ce ma yarinya ta gudu babu ta zo na lafiya za ta wani zai ganta ya ce yana so mu zo mu kira iyayenta iyayenta wasu su naɗa mu a yi nan ko gidan mu wani kuma mu bi har can garin su daban iyayen su in jagoranci in zama uba mu je a ɗaura aure sai ta zaman su lafiya. Eh, to ko akwai wani kira da kake da shi ga sauran al'umma ganin cewa irin wannan kokari da ake ko taya ku da addu'a addu'a su rinka eh gaskiya ina kira musamman al'umma eh, kiran da nake yi da masu hannu da shuni da Allah su dubi Allah su dubi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama muna san su duba wannan al'amuran da Allah ya dora mu muke yi mu ma bayan mu bane dan ba mu isa mu shirye da wani ba ban isa in shirye da kaina ban tana in shirye da wani Allah ne ya ga dama ya sa mu sula na shiryuwa jama'a da yawa to su duba duk abin da za su yi mamu Allah za su yi wa su ce za su yi dan mu duk abin da za ka yi dan wani shirme ne amma duk abin ka yi wa Allah shine za ka amsa lahira kaga yanzu ka dade ba mu da matsalai masallatai masallatai sun yawa amma amma mu kaga muna da matsala yanzu nan kamar yadda ka shiga gidana kaga jama'a cunkushe kaga duka daki hudu ne amma ina da wajen mutum sama da ɗari uku wasu kaga ga nan waje wasu ga gidan ga nan wani in baban shi in ka kawo in ya kawo ma shi daure ka ce baka ansa zai taimaka kuka saboda yaran ya zama fitina gare shi wani ma ya bige shi da kota haka ake ta kawo musu to amma cikin yadda Allah sai ka ga an koma ana Allah ya albarka Allah ya albarka to yanzu su masu hannu da shuni Allah ya ba su iko su gina gidan da a ce duk wanda ya zama na ba natsacce ba ka gina gidan kai ka gina wajen da mutum zai samu natsuwa ga ai ba karamin alkhairi bane duk abun da muke na alkhairi kana da kamashoci muna da matsalar wajen zama to da karshe malam akwai wata hukuma ta gwamnati wadda aikin ta shine yaki da sha da fataucin miyagun kwayoyi ko kun taba wata haɗin gwiwa da su ganin cewa kuma irin aikin da kuke kamar kuna taimaka masa ne kwarai ku NDLA kake son ka faɗa eh, akwai Hajiya Maryam ita ce komanda nasu to gaskiya muna tare da ita muna akwai abubuwan da muke yi tare da su sosai suna ba mu haɗin kai da goyon baya. Tukar a sha kwaya, kwaya ku ba ta da kyau jama'a ku saurara tukar a sha kwaya. Kwaya ku ba ta da kyau dubban mutanen gida daji suna zance kwaya ku ba ta da kyau dokar a sha kwaya. kar a sha kwaya ba baya sha babanka baya sha bai kai ka shan kwaya kar ku sha kwaya kwaya ku ba shi da kyau matar matarka baya sha matar ka ba ta sha yayanka baya sha bai sa ka sha kwaya to kar ku sha kwaya to wani Shirin idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da hirar da zaradin sani ya yi da wasu ɗaliban da malam niga ya horas har suka bar shaye-shaye. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da Julie Gresham da ta ba da umarni, ni Hafsat Maina Muhammad ke cewa mu huta lafiya. To a gaida Hafsat Muhammad yanzu kuma ga sakonnin da ku masu sauro kuka aiko muna. Sakon farko ya fito ne daga Alhaji Umar Foeba Gashuwa inda ya ce muna taya dan damben boxing din na duniya Anthony Joshua murnar lashe kambun damben duniya a karo na hudu. A bana dan asalin Najeriya mazauni Birtaniya Ubangiji Allah sa alheri. Asalamu alaikum murya Amurka don Allah ku bamu dama mu kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ya kamata taimakawa al'ummar da ambaliyar ruwa ya shafa a jihar mu ta Jigawa ganin yadda waɗannan mutane suke cikin mawuyacin hali da ƙarshe muke addu'an Allah ya maida musu da alkhairi sako daga Aminu Adamu Malam Madori da Umar Baban Yaya sabon gida a jihar Jigawa. Ahmadu Manaja daga Bauchi angon karofin Mado yake ce murya Amurka ku ba dama yin sadda sakon jajena ga 'yan Najeriya da ambaliyar ruwa ya cinye gidajensu da dabbobi da gonaki musamman ma a jihohin Kano, Jigawa da Niger. Da fatan kuma hukumar agajin gaggawa ta nema za ku yi amfani da kuɗin sama da naira miliyan dubu uku da shugaba Buhari ya baku domin tallafawa jama'a. Allah ya ƙara kiyaye gaba amin. Malam Hussein Dango ta kara tsoko daga jihar Yobe ya ce salam VOA Hausa don Allah ku bani dama na kira ga shugabannin jami'ar APC ta kasa da ma duk wani mai faɗa ji da ke cikin jami'ar da su wani zama domin gudanar da zaben fitar da gwani ta ruwan sanyi da muddin kowa bai kai zuciya nisa ba to gaskiya zuwa gaba za a samu baraka ba yar karama ba da fatan kirana zai kai kunnuwan da ya dace. shiko ko Sadi Sa'idu Daura ya ce salam VOA sace ma'aikatan jirgin ruwan nan na 'yan kasar switzerland da masu fashi a teku suka yi a najeriya wani abin takaici ne da allah waddai ganin yadda a kullum gwamnatin tarayyar najeriya ke ta kokarin tabbatar da tsoro a kasar amma tana rufe nan sai can ya barke assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka muna jajantawa iyalan mutanen da iftila'in ambaliyar ruwa ya shafa a najeriya da kuma jamhuriyar nijar a karshe ina addu'a allah ya kawo muna karshen wannan matsalar ta ambaliyar ruwa da ya addabi ƙasashenmu na afirka sako daga mansur babawo na faɗa da ƙarshe sai saƙon haruna muhammad katsina shugaban ƙungiyar muryar jama'a ya ce yawaita satar jama'a da masu satar mutane ke yi suna yin garkuwa da su da zumar amsan kuɗin fansa haka abin takaici ne da damuwa fatan hukumomin tsaro za su ƙara ƙaimi sosai wajen daƙile masu aikata wannan mummunan aiki a duk inda suke ubangiji allah ya kare mu to a ci gaba da aiko da saƙonni mu kuma za mu ci gaba da karantawa. kuma da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice. mataimakin firaministan birtaniya theresa may sun fara shirye-shiryen kota kwana na kamfe ɗin zaɓe wanda za a yi a watan nuwamba domin ta tsira da aikinta da kuma shirin fitar birtaniya daga tarayyar turai a wani rahoto da jaridar sunday times ta rawaito. jaridar ta ce manyan mambobi biyu na siyasa da ke ofishin firaministar a downing street sun kaddamar da shirin atisayen kamfe ɗin zaben domin samun nasarar goyon bayan al'umma a sabon shirin bayan an caccaki shirin da ta miƙa na fitar birtaniya daga tarayyar turai a taron kolin da aka yi a salzburg a makon da ya gabata. a wani lamari da da yawan 'yan afirka ta gabas nato ƙasar kenya suka kalla a matsayin kafa tarihi a wannan watan amurka ta tabbatar da filin jirgin sama na nairobi yana daga cikakken tsaro da za a fara safarar jiragen sama kai tsaye tsakanin amurka da kenya domin 'yan kasuwa da 'yan amurka masu yawon buɗe ido da kuma 'yan afirka ta gabas da ke a kasashen duniya sabon layin jirgin na da alamar ƙara danƙon zumunta game da ƙarfafa tattalin arziki. sojojin amurka sun ce sun kai wani harin jirgin sama a matsayin kare kai da ya yi sanadiyar mutuwar 'yan kungiyar ta'adda ta alshabab har goma sha takwas bayan wani hari da aka kai wa dakarun amurka da na kasar a kudancin somaliya kwamanda dakarun amurka a afirka ya faɗa a wani rubutaccen bayani cewa an kai wannan hari ne a matsayin kare kai a ranar juma'a kilomita hamsin a arewa maso yammacin birnin gabar teku na kismayo jawabin ya ce sojojin somaliya sun kashe biyu daga cikin 'yan ta'addan na alshabab ne da kananan bindigogi a yayin kai harin to ma dalla da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin gaba ɗayansa amma kafin mu tashi bari mu taya abokiyar aikinmu murnan haifuwar da ta yi wato hafsat muhammad na haifar da ta yi na ɗiya mace a jiya da daddare karfe tara da rabi a agogonmu na nan karfe uku da rabi kenan agogon najeriya kuma yanzu haka hafsat da diyanta suna nan cikin koshin lafiya ubangiji allah ya raya ya ɗayyafa yanzu a nan muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai gobe da safe za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki ko hadda shirin nan na ciki na ciki da gaskiya wanda sarfilu hashim gumel ke ciryawa kuma ya gabatar yanzu a madin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman shi nazir ahmed hausawa da ya taimaka mu gabatar da shirin da bonsa tufa da ya ba da umarni sai injiniyan mu tian wang ni ladan ibrahim auke cewa ku wani lafiya mu kuma mu karasa wani lafiya mu ma Music info pour chacun.